isa a ne na kamu Beats Alice Production Senki ya taba min zuciya Senki ya taba min zuciya daɗi rayuwa da masoyi in kuna tare shauki kake da yayi nisa ka zan abin jin tausayi ka kasa samun nutsuwa kana bulayi haka so yake na jigun masoya wanda so ya raunata ya sa jinya sani na haukace kwarjini ya saka da birkice ko a indiya kin kai mace da kin wuce aita ce ce kuce langa labarai cikin idanki wanda ya bayyanar da fara'arki na sani ni kike ta doki saura kaɗan zamo mallakin ki maso maso kusa da ni ki faɗin me yake cikin ranki tuni na buɗe zuciya shigo ciki ki taba cinki ba mai tashinki ki Ki mun shari da kyakkyawan mafarki gani gefe ina gadin ke na na kama da soyayya na na kama da soyayya na gaza bayyana miki yadda nake ji a kanki so da ko da yaushe ya zama a na gefen ki.